rubuto yake cewa assalamu alaikum malam mun zo za mu yi sallah amma duk cikinmu ba mai manyan kaya ana haka sai ga liman ya zo dama shi limamin mu kullum cikin kaya na kamala yake malam tambaya anan baya halatta ka yi limanci da ƙananan kaya tambaya ta farko ke tambayar ta biyu ke cewa sannan muna bin liman da ƙananan kaya ya sallar mu take an fahimta ko? to abin da ya tabbata bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kowane lokaci ana so mumini ya zama a cikin sifa da yanayi na kima da daraja da mutunci kada ya zama a cikin shiga da yanayi wanda zai sa a rike masa kallon wulakantacce ko mara mutunci wannan tushe ne da addinin musulunci ke so 'ya'yansa duka su ɗabi'antu su zama shi yasa za ka tarda cewa akwai sifofi na yadda tsarin suturar musulmi take a musulunci cewa lallai suturarsa ta zama mai cikakkiyar saƙa ba share-share ba za ta nuna tsiraicinsa saboda tsiraici ba abin nunawa ba ta zama mai yalwa ba wacce za ta matse shi ba ta zama tana nuna dukkan wani kwari da tudu na jikinsa wannan suturar tasa ta zamanto cewa ba ta yi kama da ta'arna ba don manzo na cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa duk wanda ya kama da wasu jama'a ya zama ɗan cikinsu ya zama nasu wannan sutura ta musulmi ta mumini ta zama ta kaucewa jin kai da nuna isa da haka ba a so ka sanya sutura da take nuna cewar kai wani ne domin ya tabbata cewar wanda duk ya sanya suturar nuna isa da jin kai to ba zai sanya wato ainihin suturar aljanna ba saboda sutura aljanna ba ta masu jin kai bace wanda duk ya sanya wato sutura jin kai da isa to Allah zai sanya masa sutura kaskanci zai nuna shi cewar ba kowa bane shi a gurin Allah in aka sa maka sutura kaskanci ina magana ka tafi aljanna aljanna ai ba a gurin makaskanta bane ko so haka to duk wanda ya sanya rigar isa da jin kai da kafafa da boƙasari da ƙasaita da takama to Allah kuma zai sanya masa suturar kaskanci ba zai samu abin da yake so din ba dan bai biyo hanyar ba ba a san mutum ya sanya suturar shahara malamai suke cewa iri biyu ce ko dai ka nemi wacce tafi kowace ka ce kai kullum sama kake ba ƙasa ko kuma ka nemi wacce take mafi wulakancin sutura da fi karfinta ka sa don a rika faɗa ana cewa ga mai waɗannan can ƙarshensa wato duk ya yi zare-zare irin yadda sun niga suke yi a yana niga ne don a gane shi ne na daban ne ko ba don shi ne ita sutura da yake da ita bakin a'a in dai zai wannan shigar za a ce eh, za ka ga wanda yana tafiya din nan ina dan wato rangaji na abin nan kamar sa ya koshi duk sutura ce take sa shi haka to kada sutura musulmi ta zama irin wannan tsarin sannan kada sutura musulmi ta zama ina namiji ta zama ta kama da ta mata ko tana mace ta zama ta sa na maza wannan manzo ya ƙi ne macen da take kwaikwayon maza da kuma namijin da yake kwaikwayon mata to suturar mumini ba a so ta zama a wannan tsari in ka kiyaye da waɗannan dokokin da wannan tsarukan sannan ga musulmi in namiji ne ba a so su ta zama ta zarce saboda manzo yana cewa suturan mumini iya rabin ƙauri ce in ya zama ba makawa sai ya ɗora ko sai ya ƙara akan rabin ƙauri to zuwa idan sau abin ya ƙasa da idan sau annabi ya ce wuta balbal to in dai ka kiyaye da wannan zubin da wannan tsarin da wannan dokokin da aka shimfiɗa na suturar mumini ta suturar musulmi to da izinin Allah suturar ka za ta zama karɓaɓɓiya a musulunci ko da tun da kai rayuwarka daga farko har ƙarshe baka sa babbar riga ba saboda abin ba babbar riga ba in babbar riga in ka sa ta sa ka za ta karɓa jin faɗi karɓa ganin cewa ga kanan kato a kauce to ita ma ba ta yi rana ba abin ba a babbar riga ba ne a'a in ne suturarka za ta rufe tsiraici ta amsa cewar mai cikakkiyar saƙa ta amsa cewar wato ba wata ta matse ka bace ko kuma ta yi kaɗan bace to falillahi alhamdu abin ne masa saboda haka ƙananan kaya in har sun sauka daga wato abin da ya shafi ƙugunka in kai ruku ko in kai sujjada ba za a ga gadon bayanka ko kuma fatar jikinka ba to wannan ibadar ka ta amma ka sa wacce take in kai ruku'u sai kana kamowa kana mayarwa ko in kai sujada sai kana riƙewa saboda ka a gadon bayanka ba kai ma ka san da gangan kake ah, to a gaban ubangiji ka samu sutura da sai kana kamowa kana riƙe ka a gadon bayan ka kai ma ka san aka ce ka zo za a je gaisuwar sarikanka ba za ka sa wannan rigar ka je da ita ko to da shi da Allah waye gaba in an ce za a waru wasu za a je ganin sarki ko za a je gaisuwar gidan gwamna kai ma ka san ba za ka ji da irin wannan ba za ka je gaban Allah da su an fahimta ku saboda haka yana da kyau shi sa manzo yake cewa Allah shine ya fi cancanta da a masa kwalliya shi yasa yace ta kun inda kulle masjidi sai malamai suka ce ai ta kun inda kulle sala ai an faɗi masallacin ne don abin da ake a masallaci duk sanda za ku sallah ku ci kulle ko za ku je gana da mahalicin ku sa kayan da ya fi daraja ifi kima ifi muhimmanci to haka ya kamata musulmi musamman da za ka tattacewar cewar suturar hula a cikin al'ummar mu tana daga cikin abin da ke ƙara cika sutura ba na manta ko wani bawan Allah yake gaya mana ko wani mutum da aka yi matarsa tana yin abincin siyarwa to ana ba yara su je su siyo a cikin gida su kawo mutum a waje ya ci to idan ka zo za ka siyo abinci gidan idan kanka da hula sai ce kawo a karɓo maka wai kai mai mutunci ne mai kima ne mai daraja ne ka san abin da kake sai ce kawo a karɓo maka idan kanka ba hula ko ka fiye tsosai ce shiga karɓo ai baka san cewa kanka ba an gane ko kuma ba na mantawa akwai alhaji ahmad dan tire da allah ji gansu da rahama gidansa yana nan gwammaja kusa da gidan malam aminu kano ina daga cikin tsofaffi da aka yi masu fada a ji a gurin sarki in abe ta